ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حقيقه Allah yana umartar bayansa da adalci shi ne kowane bawa ya bayar da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayi kuma kada ya fifita wani akan wani a cikin hukunci sai da haƙƙin da zai wajabta a fifikon kuma yana umarni da kyautatawa shi ne bawa ya yi abin da bai wajabta a kansa ba kamar ciyarwa ta nafila da fi zalunci kuma yana umarni da ba makusanta abin da suke bukata kuma yana hana duk wani mummunan abu kamar mummunar magana da aiki kamar zina yana hana dukkan abin da shari'a ba ta so na dukkan sabo ya hana zalunci da yi wa mutane girman kai Allah yana maku wa'azi da ku aikata abin da yake umartar ku ku bar abin da ya hana ku a cikin wannan aya da fatan za ku ɗau izina da abin da aka yi muku wa'azi da shi